Bismillah da suna Allah mai rahama ne jin kai. Littafin wata alƙarya sashi na ashirin da biyar. Masu sauran ba kuma ta mun tsaya ne inda yake cewa ki kwantar da hankalinki. Ba za ki wa kanki dariya bayan komai ya wuce. Ta yi rikiza kai zan yi ƙoƙari yin hakan duk da na riga na san cewa kawai na kana amfani da kalmar kwantar da hankali ne domin na samu kwanciyar hankali na in har kin samu nutsuwa kwanciyar hankali wannan shine muradi na abin da na riga nan sani za mu ci gaba da rayuwa a lokacin da mujahid ya yi fakin kofar gidansu dan motar bai buɗe mata motar ba kamar yadda ya saba da kansa ta fito ba don komai ba sai ga sai ganin iyayen su da suka yi tsaye a kofar gidansu ya isa wajen baba da kawu ya durƙusa har ƙasa ya gaida su mamaye ma abin da ta yi kenan amma baba bai amsa ba kautar da kai kawai ya yi kawu ne ya ce lafiya kawai sannan ta miƙe ta koma jikin motar ta jima a tsuguni babu yadda ya ce da shi komai shi ma kuma bai kosa daga tsugunan da ya yi ba saboda yana ganin kamar idan ya yi wani motsi za su iya tsitsiye shi shi su yi masa faɗin gaske a nan don haka ya ba da kai kawun ya ce tunda sun iso mu je mu ciki ko mu je ciki Mu ja ya miƙe a sana a hankali ya nufi gidan gidan Maryam ta yi gaba ya bi bayanta har saman baban babu kowa a cikin ɗakin sai su. Da ta kalle shi sai da ya nuna mata ƙarfafawa mama sai ta shigo Maryam ta miƙe tsaye ta ta gaida ta mama ta dafa ta, ina kwana mama da ninki ata da kika tashi na a ƙalan, mama to masha Allah Mujahid ta tsuguna ya tsuguna ya gaida ta ta amsa ina iyayen naka suna waje ta ba ta amsa ta jinjina kai kukan maryam suka jiyo mama ta jiyo ta dube ta idan ta dubi mujahid tana neman ba'asi kafin mujahid ya ce wani abu maryam ta ce mama don allah ku bar mu mu rayu da mujahid mama ta sauki ajiyar zuciya gami da koma wani irin mu take tsuguni ta dafa kafaɗarta. da a ce ina da wannan ikon yarinya da na bar ku kun ci gaba da rayuwa amma da ni da mujahid da halin da ke cikin gidan nan ba su da wani iko na kansu face abin da manyan suka tsayar a kai saboda haka ki haƙuri rabuwar ku ba ta na nufin cewa shikenan kin rabu da samun rahama da ta ubangiji ba idan kika yi haƙuri Allah zai musanya miki da mafi alkhairi bayan ta ƙara ta ƙara karaya matuƙa da mafarkin da mujahid yake sanar da ita mata don kwantar mata da hankali kukanta ya ci gaba da tafiya a cikin makoshi hawaye yana fitowa tsili-tsili mujahid ya naɗe hannuwansa kawai da cewa komai sai duban maryam da duban ƙasa jin muryoyi daga wajen shigowar ya sa maryam ƙarin tsurewa ta share hawayenta amma kafin ta ɗauke hannuwanta wasu sun zubo mata kawu ne da abba suka shigo kafin nan sai mahaifiyar mujahid sannan mamin rukayya da ita rukayya da Maryam ta gaida maman Mujahid sai ta ɗauke kai hankalin Maryam ya ƙara katsananta bayan an natsa kowa ya fara sauraron hukuncin da za a yanke gami da Maryam kawu ne ya fara da cewa Mujahid ka ba mu mamaki kuma ka ba mu kunya tunda har akwai wani abu a duniya da za ka so har ya sa ka dau yaudare mu muka yi abu da ba sanin mu ba bisa wannan abu da ka aikata mun gode kwarai da gaske sai dai ba za mu yafe maka ba ya zama dole mu fahimci soyayyar da kake tsakaninka da abin da ya sa kake ka ƙi mana biyayya don haka kai tsaye ka saki wannan yarinyar yanzu a nan gaban Mujahid ya yanki ya faɗi duk da ya riga ya san abin da za su zo da shi kenan ya san koyar da kai da kansa ƙasa domin ya kasa haɗa fuska da kowa da ke cikin falon ka sake ta aka ce maka mahaifinsa ya faɗa a cikin fushi mujahid mahaifinsa da sauri da ya ga irin kalan da yake yi masa sai ya sauke a idanuwansa ya ɗora su akan maryam ba tilas za mu yi maka ba idan ka so za ka iya ɗaukar ta fita daga cikin gidan a matsayin ita ce wacce ka zaɓa ba mu ba idan kuma muɗin ne to to sake ta kawai ya faɗa a natse suke nuna iko da mallaka mujahid ya saka yatsa akan idanuwansa ya yi share kwalla ta taso ratso masa sannan ya miƙe daga inda yake tsaye ya isa ga maryam ya durƙusa a gabanta ta ɗaga idanun da suka yi jawo ta rige shi ya haƙuri maryam ni na ni na cutar da ke a rayuwa na raba ki da mahaifinki bisa alƙawarin zan rayu da ke har a ƙarshen rayuwa na raba ki da addinin ki cike da alƙawarin zan tabbatar miki da adalci abota addinin mu fiye da na addinin ku sai dai kash tun kafin tafiya ta nisa abubuwa sun soya salo. don Allah ki haƙuri ki yafe min kafin komai ya faru ki yafe min Maryam wannan murmushi ne ta ƙirƙira wanda bata da tabbacin zai zo mata a lokacin ita dai kawai ta ayyana ta za ta faranta masa iyaka ƙoƙarinta martabar iyaye ita ce martaba ta mafi girma a duniyarmu ya ɗan adam da samuwarsu za mu samu rabauta a wannan duniya da kuma kauce musu za mu samu halaka za mu samu faɗawa halaka son ka nake yi da gaske ba so irin wadda idan ka cutar da ni zan yi wadai da kai ba ballantana ba ka da halin cutar da ɗan adam kada ka kada ka da halin wofintar da ɗan adam na jinjina bisa ƙoƙarinka kuma ina alfahari da kai a kowane lokaci a kowace sallah ko bauta da zan yi ta Allah zan tuna cewa kai ne silar dawo da ni ɗan adam na bayar rayuwarmu a matsayin ƙaddara mai haske wato ƙaddarar da mu ita ce ƙaddarar musulunci ka kwantar da hankalinka ka bi iyayenka na gode Allah ya ƙara wa wa'annan zuri'a taku albarka ya sa duka ku zamo 'yan aljanna baki ɗaya. Tana gama faɗin ko wannan kalmar kalamai sai ta miƙe tsaye. Ban zo da komai ba, zan tafi ba komai. Ka warware matsalarka da iyayenka. Gani a gabanka Mujahid. Wani irin tuƙuƙi Mujahid yake ji a cikin ransa. Gaba ɗaya iya hankalinsa ya gama dugunzuma. Zuciyarsa na ta farfasa ya rasa abin da ya dace ya yi. Kalaman Maryam sun ƙara cusa masa tsananin ƙaunarta da sanya raye da ita. Baba da ya yi ƙoƙarin furucin da ƙarfi wanda sai da duk jama'ar wajen suka mayar da hankalinsu a kansa domin a tunanin su wani abu ya same shi. Yana girgiza kai. An halicci kowa ne ɗan adam da abokin rayuwarsu waɗanda za su samu nutsuwa da shi su samu kwanciyar hankali a tarayyarsu. Zan yi muku biyayya na rabu da Maryam sai dai ba zan ƙi sanar da ku ba. kun yi min uquba mafi tsananin a rayuwata kun cusa ni a cikin matsanancin halin da rayuwa zan yi ta tamkar a kurkuku maryam na yana wannan layin sai kawai ya yanki jiki ya faɗi sharaf maryam ce da fara yin ƙasa kansa sannan kawo da mama komai nasa ya daina motsi hankalin sa yayi matukar tashi talati kawai maryam take yi sakamakon saman ruwa hajiya abinda kawo ya sanar da wa mama kenan a kaɗewar ruwa sai sun sanyi a firji aka yayyafa masa ko gizo biyu ba abin da ya sanya aka ranka da shi asibiti kenan asibitin asibitin malam aminu kano suka nufa da shi tun kan aje aka yi wa likita abokin ibrahim daya a wajen rikayya waya wanda dama tun da ibrahim ya bar kasar in har magana cuta ce a familin nasu shi ake nema saboda haka aka kusanta tare su aka zo da shi asibiti cikin gaggawa <laughs> aka samar da mujahid <laughs> Dokta Ibrahim ya hau gwaje-gwaje da bincike-bincike tare da shi da wasu nurses. Tsawon minti talatin sannan ya fito daga cikin ɗaki kawu da mama da kuma baba suna zazzaune akan kujera suna jiran sakamako. Kawu ne ya saurin tare da shi, ya jikin nashi, jikin muna kan aikin yanzu. ku ƙara mana wasu lokutan ba dai har yanzu bai farfaɗo ba ku yi haƙuri ku kwantar da hankalinku abu ɗaya na zo na tambaye ku menene ya faru da shi kawu ya kalli ɗan uwan nasa baba ya dubi likita ya ce wani ɗan abun ka gano ku yi haƙuri baba amma idan da akwai wani abu da kuka sani dangane da shi ku sanar da mu don mu sauƙaƙa mana bincike kun ga tun ɗazu muke ta abu ɗaya amma babu wani abu da muka fahimta sannan har zuwa yanzu zuciyarsa ce kaɗai yake motsi amma maganar numfashi baya ko giftawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga Nasir yana da damuwa ne kawai damuwa Nasir ya faɗa cikin jajantawa yana da damuwa sosai a zuciyarsa an tilasta shi yayi wani abun da baya son ya aikata shi daga nan ne kawai ya faɗi mama ta jiro bayani da ya dubi kawu kawu ma ya tambatar masa da hakan sai ya ce yana zuwa ya koma ciki a wannan karan sai da ya shafe awa ɗaya sannan ya kara fitowa suka kara yowa kansa a gurguje da ya ce ya cire gilasin don girmamawa ya ce maryam doctor ya yi musu tambayar da dukkaninsu sun shiga tunanin kaduwa wannan ita ce wacce aka su a raba shi da ita mamata ta ba da amsa baba ya koma ya zauna akan kujera ya haɗa hannu tagumi shi kuma kawo kira yake yi ku bar ni na je na gan shi ita maryam ɗin tana tana ina ne yanzu mun bar ta a gida mama ta faɗa duk da ta san cewa mara din hana ta aka yi ta shigo mota cewa rikayya mai ya ce ta kama mata uwar miji tana kallon yarinyar ta fita titi tana kuka <clears throat> mama a yi kokari a zo da ita ina tunanin za a samu dan wani ci gaba na halin da ake ciki numfashinsa ya dawo aiki sai dai kamar baya cikin hankalinsa sunanta kawai yake iya yi ambata a wannan lokacin shi ma kawo komawa ya zauna ya sakare kansa da hannunsa a ji a kirawo ta yanzu nan mana kawai sanarwa da mama ta shaida masa yadda aka yi kafin su taho nan muje Abinda ya kawai ya sanar da ita kenan ya yi gaba ta bi bayansa suka bar baba a zaune ya yi tagumi shi kaɗai ya san irin raɗin da yake ji mahaifiyarsa da kuma mama su ne zaune sai jin ma ganin mama suka yi ta shigo cikin gidan a ruɗe suka miƙe cikin kaɗuwa wa ya ga inda yarinya nan ta yi ta watsu musu tambayar a lokacin da suke so su ji yaya jikin maryam ana son a ganta a asibiti tana da matuƙar muhimmanci ga lafiyar mujahid ɗaya da ke kwance akan dogon kujera ta miƙe tsaye Kaja ki sanar ma na jikinsa ba maganar wata yarinya me za ta yi masa Mun ta faɗa ma mata ce majan na can rai a hannun Allah da ƙyar likitoci suka kamo shi kuma ya farka iyaka abin da ya iya faɗa sunanta likitan ya ce akwai buƙatar a zo da ita ke kowa ya kama kallon kowa mami ta ce a'a wannan wace irin masifa ce a halin da ake ciki yanzu ba mu da wata dama da ta wuce mu lalube domin ita ce kaɗai mafita ta hanyar ce kaɗai za a samu kan mujahid duk in da muke yi mata mu ya ajiye shi a gefe guda ta shawarce su da hakan ai na ga na ta tana ta yawo a tsakankanin nan layin da can ba ta ban layin nan ba bada zuma da zan shiga gida ina kallonta a jikin bishiyar gidan alhaji a mami ta yi furucin don haka duk suka zuma zuwa waje a lokacin kawo ya shiga gida ya fito a hanya ya gansu zaɓe. kowacensu tana tana duba duba mama ta fi kowa shiga loko da fita don haka da ya nutsu ya fahimci abin da suke dubawa sai ya ce ina son mu koma wajen yaron nan don jin halin da yake ciki ya fi dimineme wannan wannan kwanciyar da hankali Abinda za a yi da dare ba da ke hajiya ku je gidan da kuka taho da ita ku gani ko santa ta ya shiga mota mama da rakaya suka shiga ciki mami, da kuma mahaifiyar majaya suka tafi tare da mami don zuwa inda maryam take a lokacin da kawai suka sa asibiti ya ji faduwar gaba da ya nemi ya'yansa a inda ya bar shi a zaune don haka ganin kofar ɗakin da aka kwantar da mujahid a buɗe suka uku suka shiga ciki ganin abin da ke faruwa sai kawo ya saranda kawai ya zuba wa wajen idanu ya jingina kai da kofar ya saki baki mujahid na zaune akan gadonsa tankar ba shi ne aka cika aka cicibo aka shigo da shi cikin ɗakin bare a hannun Allah amma yanzu gashi yana zaune yana murmushi da hira cikin barkwanci kallon kawun ya sa ya daina murmushi da yake zai miƙe Dr. Nasir da ke bashi wasu magunguna ya dakatar da shi don ya gama amsa yana kammala amsar magungunan mama ta ƙaraso. Nan kan Maryam ta nufa. Ke da kuka zo nan. Maryam ta dubi Aminu da ke zaune a rukube da kuma Marjanatu da ta zuba ido. Ita ma tana kallon majayi. Da Sanatar din ne da ya juyo ya hango kawu a tsaye da murmushi ya tare su. Suna tafiya ce ga su. Ai yau an auna arziki, kawai ya matsi ya dafa kafaɗar majayi, sannan ka Allah ya fara sauki. kan mujahid a ƙasa na gode kawo baba ya shigo ya fita kawo ya jinjina kai ni na ban gan shi a inda na bar shi ba muda ya yi sauri yana so ya ji abin da kawun zai ce maryam ta sauka daga kan gadon kusa da mujahid ta tsuguna har ƙasa tana gaida shi ya amsa ta kuma yi niyyar matsawa can inda murja ta ke sai ya ce zo ki zauna ta jiwa a kunyace ya ƙara ƙarfafawa ki zo ki zauna ke ce wacce ya fi buƙata a tare da shi ya ga wajen doctor nasu sai me yake damunsa yanzu kuma ai ba shi da wata matsala yanzu sai fatan Allah ya kiyaye gaba kuma amin amma mu je ofis din kamana to dadi na faɗi sunan da girmamawa kawai ya yi gaba yayin da ya bar Dr. Nasir yana ɗan ci gaba da kulawa da ƙarin ruwan da ke jikin Mujahid. Sai da ya fita Mujahid zai yi magana ya ce kwanta da hankalinka abin da kawai ya faɗa kenan har ya fice su duka suna bin sa da kallo babi na sha hudu wanda muna fata shine babi na ƙarshe a cikin wannan littafi kan Dr. Nasir ya buɗe ofis ɗin a lokacin da Dadi ke tsaye shi da kansa ɗan uwansa suna zantawa suka shigo ciki suka tsura masa ƙofa haka ɗan samu nutsuwa a raɗin doctor kawai ake ji yana ɗan gyara wasu takardu gami da duba duban wasu abubuwa nasa sai da ya zauna ya dube su cikin girmamawa sannan ya ce ai Allah ya auna arziki ya furta a lokacin da ya ajiyar zuciya kawai ya gyara zama ya ce na ga kamar ka ɗauke lamarin yaron nan da gaske dokta ya dube shi cikin tattara hankalinsa akan sai na neman ƙarin bayani ban yarda da yaron nan ya yi wani zurfafan ciwo ba sai dai na yi mamaki da baka gano hakan ba sai dai ina so ka gyara mana ko wani abun ya sha wanda zai busar masa da hankali tsawon lokaci ba tare da ya numfasa ba don na sai mishi gami da zare gilas sa. dade hakikanin gaskiya ni tunani na da bincike na ban ga wani abu da mujadi ya sha ba kuma ciwon nan nasa da gaske ne don zan iya cewa ma ya auna arziki za ku yi mamaki da yadda yarinyar nan ta zo inda yake yi ta yi masa magana tana kiran sunansa sai ya buɗe idanuwansa ganinta wasu hawaye yake fitarwa yana cewa ba kada ki tafi ki bani a shawarce dadi ko bar su su rayu tare domin akwai wani irin haɗuwar jini a tsakaninsu wanda ba shi da ma'aikata kanta. ni na yi mata wasu gwaje-gwaje wanda na dabda afkawa cikin irin halin da ake ciki baba ya mirgina kai gami da ɗauke kansa daga duban dokta sannan ya ce abin da mamaki wallahi ban gaskata wani al'amari ba sai yanzu a gani na yi mana dabara ne don bar su su ci gaba da rayuwa san ba haka ba ne da gaske ne zan gabatar muku da takarda da jininsa ya yi masifan hawa sannan zuciyarsa ta yi masifar bugawa wanda ban banda Allah ya kare da ta kumbura idan aka ce ta yi irin kumbura don to babu shakka sai dai ta Allah a shawarce ina mai ƙara sanar da ku haƙuri da kuma kaucewa duk wani abu da zai ɓata karanta kawu ne ya to babu abin da za mu ce da kai sai godiyar Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi suka fice ya jima yana nazari kafin ya miƙe bar ofis din sai kusan yammaci sosai aka sallame shi a lokacin kawo da baba sun bar asibiti su mama kawai da mu mahaifiyarsa ba su tafi ba da suka dawo gida a ɗakin mama aka shimfiɗe shi maryam ce ta faman kai kawo a kan shi komai mama idan za ta ba shi sai ta saka maryam ta ce ba shi abu kaza ko a tambaye shi me za yake so a dafa masa murja tun da ta samu ta bar gidan sai ta nufi wajen rikayya da aka ce tana can gidansu ita ma ba ta da lafiya zazzaɓi ya rufa ta bayan sannu da aka yi mata sai ta ce albarkar rashin lafiyar nan kaɗai ya sa zan yi miki uzuri ba zan gaya miki irin rashin jin daɗin da zan yi ba kan abin da kika aikata wani kallon rukayya ta watsa mata marja ta sanye ta ci gaba da cewa darajar ki ɗaya wallahi rukayya banda haka sai na gaya miki abin da zai ƙona miki zuciya kwatankwacin yadda kika yi wata suka yi suka yi watawar zuciya. me amfanin ƙawance da matar da ba za ta ba da shawarar ta ɗauka ba menene amfanin zumanmu da ke wato ke ko da yaushe ke ce a sama Su masu sauraro a nan za mu tsaya sai mu haɗa a kashi na ashirin da shida kuma muke fatan na ƙarshe a huta lafiya